Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata mun fara tsakuro tanadin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi wa mutanen da ke da bukata ta musamman wanda wasu ke kallon su a matsayin nakasassu har suke fuskantar tsangwama a wasu kasashe masu tasowa. Kundin tsarin mulkin Najeriya har ya haramta tsangwamar duk wani dan kasa to amma ba mu ga inda ya fitar da maganar laifi karara akan tsangwamar masu nakasa a halittarsu ba. Ma'ana fige kaza daga gashin ta gaba daya wajen bayyana ya da kundin tsarin mulkin zai yi musu inda muka ba da misali da sashi na 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya da ya magana akan tsangwama. To bari mu ci gaba da duban abin da muka faru. A shekarar 1993 lokacin mulkin tsohon shugaban Najeriya a mulkin soja wato janar Ibrahim da masu baban gida mai ritaya. Daftarin dokokin mulkin sojin Najeriya ya bayyana karara game da yadda haƙƙin duk wani ɗan Najeriya yake wanda yake da nakasa a tare da shi. inda dokar ta ce duk wani nakasashe a Najeriya dole ne a bashi kulawa da kare haƙoƙinsa kamar kowane mai lafiya cikin ƙasarsa. To amma da aka zo aiwatar da kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara 1999 sai kuma aka nemi dokar aka rasa ta yi ɓatan dabo sama ta yi ko ƙasa ba a ganta a cikin kundin tsarin mulkin farar hula a Najeriya ba. Akwai wasu tsare-tsare da aka wajabta aiwatar da su ga ƙasashe masu tasowa musamman a kan nakasassu wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a lokacin gangamin nakasassu na duniya game da 'yancin da aka ware na haƙƙoƙi da kuma abubuwan da ya kamata a tanadar wa nakasassu wanda aka aka aiwatar a watan Disambar shekarar 2006 a birnin New York na nan Amurka. Nan gaba za mu ji waɗanne haƙoƙi ne Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta tanada wani nakasassu don rayuwarsa ta inganta kamar kowa. Yanzu kuma sai a biyo mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba, inda za a ji baƙonmu na yau wato Malam Ayuba a birnin Jos wanda yake da wata ma'aikata ta musamman don koyar da nakasassu sana'o'i. Nakasa ba kasawa ba. Dawa nike magana da farko? Eh, Malam Ayuba Burki Gufan, Director na Beautiful Girl Handicap Center take birnin Jos. Kana da wata nakasa ne ko koya kai naka rayuwa take? Eh lalle ni ina da nakasa ina da shekaru biyar sai na kamu da polio wato shan illa tun daga lokacin ban sake amfani da kafafuwa na ba ina nan a cikin keken gurabe ne tun lokacin. Da farko me ka fahimci mutum an ce shi ne? Kaga dai na kasa a yadda na fahimce shi wani dan lalura ne kawai wanda duk dan adam kan iya fuskanta amma kuma ba shi ne karshen rayuwar mutum ba kamar da an fara ba kafa ba ne shi na kasa yadda aka fuskance shi shi ne zai sa ya zama ko na kasan ko babu kamar mu a ma'aikatan mu na beautiful girl handicap people center muna kera kekuna na guragu sandunan tafiya da breast da duk dai wani abu da zai taimaka ma na kasa shi mutum ya zama ma ya iya tafiya hmm. saboda mu je mu sa su a makaranta ko a koyi sana'a muna ganin lalle na kasa is just a challenge waiting to be overcome bari na dan hmm. shiga turanci eh ba matsala wato wato wani kalubale ne yawwa hmm. to ita wannan ma'aikatar da kai magana kuna yin kere-kere da sauransu ya haka waye kafa ta a ni ne na kafata a shekara alif ta dubu ɗaya. da ɗari tara Zuwa yanzu mun riga mun kera kekuna na guragu da mun bayar a kan jihohin arewa Najeriya da kuma wasu jihohin kudancin Najeriya dubu goma sha biyu a shekarar nan da muka shiga. Mm. To ta yaya kake ɗaukar nauyin ma'aikatar? To ma'aikatan da ba ta taɓa samun wani tallafi na musamman daga gwamnati ba ko mm. ta jiya ko ta tarayya ko ta karamar hukuma ba mm. amma wani lokaci mukan kai ziyara mukan mika kekuna wasu gwamnatocin sai su ɗan taimaka amma yawancin nauyin wannan ma'aikatan namu yara taya ne a wuyan bayan Allah da suke tallafa mana. Mm, Wanda ba cikin gwamnati ba kenan. Dubu goma, eh, eh ba na gwamnati ba. To. Eh, shi ne muna gyara wannan kekuna. mutanen mu ba musamman wanda suka samu polio. To kyauta kuke ba su koko suna siya ko suna dan ajiye wani abu ne? Eh to ka dama niyan mu shine za mu sayar da kekunan sai mu amfani da kuɗin mu sake kera sabobi. Hmm. To da muka fara aikin sai mun tarar yawancin wanda suka kamu da ciwon polio dinnan hmm. talakawa ne fitu kuma hmm. ba wanda zai iya ya zaro kuɗi ya zo ya biya kuɗin keke ɗaya kuma gashi mutane suna nan birjib a kaza Ah, shi ne mun fara cewa to idan mun samu wanda yana da niyya zai iya zuwa makaranta mm. ko wanda zai koyi sana'a mm. ko kuma wanda zai iya fara ɗan jari to za mu mm. ba shi keken a kyauta amma ya tabbatar ya cika wannan ka'idan. Hmm. So zuwa yanzu dai daga 1999 zuwa yau mun ba da kekunan sun kai dubu goma sha ɗaya. To amma kun taɓa zuwa wurin gwamnatin ku ce ga a taimaka muku? Muna zuwa kasan shi eh, ciwon polio wato shan inna ya yi daban da sauran cututtuka da suka addabe mu musamman mu da muke nan kasashe masu tasowa. Hmm. Lokacin da aka fara aikin yakan cutan polio, gwamnati ta sa nauyin ta da karfinta gaba daya akan yaki da cutan polio ne kadai ba a duba wanda sun riga sun kamu da ciwon polio ba to kaga kaman ciwon kanjamo wato HIV daga rana ta farkon an fi sa fifiko akan mutumin ko mutumin da ta riga ta kamu da ciwon kuma burin su a lokacin shine me za mu yi mu ran wannan bawan Allah ko wasu nan bayan Allah mm. to daga lokacin sai ya sa gwamnatoci suna nan da budget a kasa duk shekara in za a yi budget mm, akan sa special special allocation na masu cutan HIV. Na musamman sannan mm. yawa yawa so kaga idan kana harkan da ya sha dangane HIV za ka iya rubuto proposal ka samu gwamnati kuma idan sun ga proposal ɗinka ya yi kyau amma approval a ware wasu kuɗi na musamman a bayar na tallafa wato mu a harkan polio babu wannan. Only taimakon da akan samu shine idan ya dangane yaki da cutan polio. To mu eh. kuma ko da yake mun sa hannu a yakan polio amma mun fi sa kan mu a fannin tallafa ma wanda sun riga sun kamu da cutar kuma babu wannan kason da gwamnati ta riga ta ware mun bi gwamnatoci da yawa mun aiko da proposal mun yi lobbying duka amma ba wani abun da ya taka kara kare da ya fito a ta gefen gwamnati irin wannan din da ya faru kamar yadda kake magana kun dan iya kokarin ku abu yana neman ya fuskara to ya kake kallon abu hakan ya bai buge maka guya ba lalle kam ka san na daya ni din ina da damuwa masalan da kaina kuma na ga yadda taimakon karatu Shi ne ya soya Shi ne ya sa na zama abin da na zama yau mm-hmm. kuma na san cewa duk mai cutan polio wanda ya soka aina rarrafe a kasa idan ya samu taimako mm. na karatu ko koya sana'a ko kuma ya fara dan jari na kasuwanci a nan ne kadai zai iya mai da hmm. ya tsare mutuncin shi ya zama mutum mai dogara da kanshi so inda mun samu karfin gwiwa kenan lalle ba mu same shi da soki ba amma ba mu kasa gwiwa ba muna samun encouragement duk lokacin da mun mika ma mutum keke ga ya tashi a kasa ya hau ya ja ya tafi to kasan wasu za su hau keken sai su tafi su yi bara ko kuma su yi sana'a ya kuke ku gane wanda ba bara za su yi eh. tun da ba su kuke a bara ba gaskiya wannan shine babban magana saboda yawancin akan cika fom akan ne ba zan yi bara ba da ina bara amma yanzu zan bari to kaga shi barace baracen nan kaman addiction ne ban san me Hausawa suke kira eh, shi amma wani abu mai shiga jiki yawa da zaran an fara to mm. barin shi yana da wuya to in Allah ya so mako mai zuwa za a ji cigaban gaban tattaunawar da muke yi da shi Ayuba game da nakasa da sana'o'in da yake koyar da su kamar yadda muka yi alkawari a makon da ya gabata baban gida jibrin wakilin mu na Legas ya ziyarci gidan nakasassu a Legas ga kuma yadda ya dan tattauna da wani bawan Allah game da nakasa da yadda ake kallon su musamman ta bangaren sana'o'i da farko ya suna muhammad dahiru dan adam sarkin samarin jihar Legas. to gashi na same ka a wannan gida inda ake aje nakasassu kamar yadda na sani gida ne da aka ce tun zamanin bubu marwa aka yi to ina dalilin wannan bara a'a dalilin bara yana da yawa amma bai wuce guda ɗaya ba muhimmi dai rashin kula da muka samu tun daga farkon gida mafi yawancinmu 'yan arewa ne kuma 'yan ƙauye ne mafi yawancinmu kuma za ka samu mun taso ne daga gida mara ƙarfi to amma babu taimakon komai na kasashe kamar misali a kuturu makaho gurgu akwai gurgun da ba abin da zai iya yi kwata-kwata in dai ba a taimaka mishi ba akwai kuturin da ba wani abu da zai iya yi makaho akwai makahan da ba abin da zai iya to ko da ake cewa ana koya mana sana'o'i hmm. in mutum ya kalli najeriya Najeriya ƙasa ce wanda ba ta dogara a kan kayanta na cikin gida ba. To muna godiya a madadin waɗanda duk aka ji muryoyinsu sai wani makon za mu sake juyowa da shirin na nakasa ba kasawa ba inda za a ji irin rawar da mai bawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato shawara akan harkar nakasassu ya ce zai taka a cikin wannan matsayi da aka ba bashi. Chubahiro da shi ne ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya.